wasa ɗaya tilo a bangaren premier league mako na 31 inda kungiyar kwallon kafa ta southampton ta lallasa swansea city da kwallo ɗaya mai ban haushi a yau kuma za a buga wasan mako na 31 da mako na 35 a gasar ta premier league wanda suka zama kwantai a baya inda kungiyar kwallon kafa ta Leicester City za ta karbi bakuncin Arsenal. Chelsea a gida suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Huddersfield Town sai Tottenham za su fafata da Newcastle United. Manchester City kuwa za su fafata da Brighton and Hove Albion. A can kasar Faransa cup de france a jiya an buga wasan karshe inda kungiyar kwallon kafa ta psd ta samu nasara akan les havres da kwallo biyu da nema wanda ya bata nasarar lashe kofin a bana a la liga na kasar spain mako na 35 a yau kungiyar kwallon kafa makon a mako na 34 a yau kungiyar kwallon kafa ta barcelona za ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta villarreal da misalin karfe 7 na yammaci sabiya ko suna tare da kungiyar kwallon kafa ta real madrid ne duka a wasan ta mako ta 34 wacce ba a samu damar buga ta ba a wasu lokuta idan muka leƙa sauran labarun kuwa ɗan wasan baya ƙungiyar ƙwallon kwallon kafa ta arsenal lauren kwashen ne zai tafi jinyan watanni shida don haka ɗan wasan ba zai samu damar fafatawa a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya wanda za a yi wa ƙasarsa ta faransa shi ma mai horar ko kuma shi ma mai tsaron baya na kungiyar kwallon kafa ta liverpool john gomez ba zai samu damar fafata a wasan karshe na cin kofin zagarin nahiyar turai ba wanda za a yi tsakaninsa da kungiyar kwallon kafa ta real madrid ranar 26 ga watan mayun shekara 2016 sakamakon rauni da ya samu a wasan da suka yi buga wa kasarsa ta ingila wanda suka fafata da kasar netherlands a watan maris da ta gabata ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta real madrid kocinta ne ya bayyana cewa dan wasanta cristiano ronaldo yana da karfin gwiwa bisa ɗari a wasannin da za a buga kuma ɗan wasan zai buga wasan da ake tunanin ba zai buga ba wato wasan ƙarshe na cin kofin zakarun nahiyar turai ɗin wanda za su yi da liverpool inda wasu suke ganin ɗan wasan ba zai samu damar fafata ba sakamakon ɗan wasan ya fice a wasan da suka yi da ƙungiyar ƙwallon kafa ta barcelona wanda aka tashi biyu da biyu sakamakon rauni da ya ji a gwiwar idan ko kuma a gwiwar sawun shi sai dai ana ganin dan wasan ba zai buga wasan da kungiyar za ta yi a yau ba da kaninta da kungiyar kwallon kafa ta sabbi haka kuma ba zai buga wasan da za su yi da kungiyar kwallon kafa ta salta figo ba amma ana da yakinin dan wasan zai buga wasan da za su yi da kungiyar kwallon kafa ta bilayar na wasan la liga na karshe inda ake ganin cewa dani kabajal da kuma isko su ma za su samu murmurewa da fafatawa a wasan na karshe iya abin da ya waka kenan daga nan dan biyo ya huta lafiya